halatta wa sharibul khamra kuma suka sha giya wa darabu bil ma'azifi kuma suka ɗauki kayan kiɗe-kiɗe ma'ana suna kiɗa da shi ghara Allahu azza wa jalla fi sama'ihi sai Allah madaukakin sarki yayi kishi a cikin sammansa faqala lil ardi sai ya gaya ma ƙasa cewa ta tazalzali bihim ma'ana ki jijjiga su ko ki girgiza su fa in tabu idan suka tuba wa naza'u suka bari to sai ta dakatar da wannan girgiza din wa illa idan ko ba haka ba hadamaha alaihim sai Allah ya kifar da su da kasar sai shi ya tambaye ta shi Anas ya ce ya ummul mu'minin a azaban lahum hakan azaba ne gare su qalat tace a a bal mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin wannan wa'azi ne tunatarwa ne kuma jin kai ne ga muminai tunda idan irin wannan musibar ta zo ko ta girgizan ƙasa ko wani bala'i ba ta kyala kowa tana shafan kowa da kowa ne wa nakalan wa azaban wa suqtan alal kafirina amma azaba ne kuma uquba ne da fushi ga waɗanda suke kafirai sai Anas yace ma sami'tu hadithan ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ana ashaddu farahan minni bi hadha alhadith yace tunda nake ban taba jin wani hadisi bayan manzala sallallahu alaihi wasallam ba wanda yafi faranta min zuciya fiye da wannan hadisin ba abin da ya tabbata shine maganan girgizan kasa babu wani abu da ya tabbata daga zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam ba a samu girgizan kasa a zamanin sa ba sai bayan sa sai lokacin khalifancin Umar kaman yanda malam zai kawo amma dai zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam ba a samu wani girgizan kasa ba an gane ko sannan kuma abubuwan da suka zo akan magana akan girgizan ƙasa shi ma an samo ne maganganu daga sahabbai wa zakara ibnu abi dunya hadisan mursalan shi ma ya sake kawo dai hadisi wanda yake mursal ne kaman yanda ya faɗa shi yasa ibnu abdul bar yana cewa ba wani abin da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa akwai girgizan ƙasa a zamanin sa babu haka nan babu wata sunna da ta tabbata akan haka amma dai farkon girgizan kasan da aka samu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamanin Umar ne radiyallahu anhu kuma zai kawo hadisi yace kasa ah, ta yi girgiza zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daura hannu akan ta yace uskuni ki nutsu fa innahu lam ya'ni laki ba'du domin lokacin bai kai ba da zaki girgiza wannan idan hadisin ya inganta amma dai bai inganta ba sannan sai ya juya ya waiwayi sahabbansa yace inna rabbakum yasta'tibukum fa a'tibuhu yake cewa wato lallai mahalicinku Allah maɗaukakin sarki yana wato kwaɓanku dan haka ku hankaltu ku kula thumma tazalzalat bin nasi ala ahadi umara ibn al-khattab sannan zamanin umar sai ƙasa ta girgiza faƙala sai ya ce ayyuhan nas ya ku mutane ma kanat hadhihi zalzalatu illa an shay'in ahdathumu cewa wannan girgizar ƙasar da kuka gani zamanin Umar kenan da ta faru yace ba ta faru ba sai dan wani abu da kuka aikata yace wallazi nafsi yadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa la in adat idan har ƙasa ta sake girgiza ya ce la fi fiha abadan zan bar garin ba zan ƙara zama tare da ku yana yana nuna kuna aikata wani aiki na sabo kenan wa fi manaqibi umar zo cikin falalar umar na ibnu abidun ya cewa ƙasa ta girgiza a zamanin sa fa daraba yadahu alaiha sai ya buge ta wa kale ce malaki malaki me ke tafe da ke me me labarin ki yace ama innaha law kanat alqiyama haddathat akhbaraha cewa inda a ce ranar tashin alkiyama ne kamar yadda Allah ya faɗa to ƙasa za ta bada labari shine idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha wannan ranar tashin alkiyama haka zai auku ƙasa za ta girgiza har mutane su yi tambayar ta sannan kuma sai ta ba su amsa Allah zai sa ta yi magana Allah mai iko ne akan komai to Umar yake cewa gashi alkiyama bata zo ba inda alkiyama ta zo ne sai ayi wannan magana yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza kana yawmul qiyama idan ranan tashi alkiyama ta zo falaysa fiha dira'un wala shibrun illa wa huwa yantuk babu wani taki a cikin ƙasa ko wani au na ƙasa face sai yayi magana kenan ƙasa za ta yi magana har mutane su ji وذكر الإمام Ahmad عن صفية قالت زلزلت زلزلت المدينة على Umar, wannan وانا da da yawa suna nuna lokacin Umar ne aka fara samun girgizan ƙasa. ce ƙasa ta girgiza zamanin Umar radiyallahu anhu sai yace ya ayyuhan nas ma hadha ya ku mutane menene wannan ma'ana yana nufin lalle kun aikata wasu laifuffuka ne har kasa take girgiza yace ma asra ma ahadattum lallai abin da kuka haifar ya yi gaggawan faruwa ma'ana kun aikata laifi cikin gaggawa ya ce in adat in har ta sake girgiza la'usakinu kun fiha ba zan ƙara zama da ku ba ni zan canja ƙasa mana yana nufin laifi ya yi yawa kina Allah yana kama mutane da laifukan da suke aikatawa wa ka'ab ka'ab daga cikin malamai na tabi'ai ka'abul ahbar ake kiransa yana ɗaya daga cin malaman Yahudawa ko Nasara da suka musulunta aka rawaito hadisai a wajensa to daga cikin abin da ya sani na cikin wato littattafan na farko inda malami ne yace inna ma tuzalzilul ardu idza umila fiha bil ma'asi cewa ƙasa tana girgiza ne idan saban Allah ya waita kanta fatur adu faraƙan minar rabbi sai ta girgiza saboda tsoron Allah jalla jalaluhu an yattali alaiha ma'ana kar Allah madaukakin sarki ya ma'ana ya fusata da ita da haka wanda suke kanta suka yi sabo wannan shi yake razana ta har take girgiza wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila al-amsar amma ba'du fa inna hadha ar-rajul Umar ibn Abdul Aziz ɗaya ne daga cikin kalifofi shi ma ya tura gundumominsa da wasiku lokacin yana khalifa yace bayan haka ku sani cewa wannan girgizar ƙasar da kuke gani shine ar-rajab ma'ana wannan girgizar ƙasan yace ba komai bane sai wani abu da yu'atibullahu azza wa jalla bihi al-ibad Allah yake gargadin bayi da shi haka in kaga girgizan ƙasa wani gargadi ne daga Allah domin Allah yana nuna ma mutane cewa ƙasan nan za ta kau kuma idan laifuffuka suka yi yawa Allah yana razanar da mutane yace wa qad ilal amsar don haka na rubuta ga dukkan wato yankuna wanda suke ƙarƙashi na an yakhruju fi yawmi kaza wa kaza cewa mutanen ƙasar su fita rana kaza cikin wata kaza faman kana fale ta falyatasaddaq bi yana nuna musu hanyar da za a samu ma'ana sauƙi daga azabar Allah Ya ce su fita rana kaza wata kaza duk wanda yake da wani abu da zai iya bayarwa to ya bayar na sadaka domin a samu sauki fa inna allaha azza wa jalla ya kulu domin Allah madaukakin sarki ya ce kada aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla cewa duk wanda ya bada wani abu dan haka shi ya dauki tazakka anan ma'ana mutum ya cire wani abu na sadaka ya bayar akwai wanda suke daukan shi kada aflaha man tazakka ma'ana na tsarkake kai cewa wanda ya tsarkake zuciyarsa da ayyukansa wannan ya samu tsira da rabauta wasu sun ɗauke shi kuma ta zakka daga zakka in gane ko shi ne aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha cewa wanda ya tsarkake zuciyarsa wannan ya tsira ya rabauta wanda kuma wato ya gurɓata zuciyarsa da ɗabi'unsa wannan ya halaka to nan yace Allah ya ce kad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fa salla kuma ya ambaci sunan mahallicinsa Allah ya tsaya yayi sallah ya kira shi ya addu'a wa qulu yace kuma ku faɗa kama qala adam ku yawaita wannan addu'ar ta annabi adamu shine Allah yake cewa lokacin da annabi adamu da Hauwa suka yi laifi sai Allah madaukakin sarki ya musu nuni da wasu kalmomi da Allah ya nuna musu cewa in sun roke shi zai yafe musu abinda suka yi na kuskure shine fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai shine suke cewa rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin cewa ya Allah kai ne mahaliccin mu mun zalunci kanmu kuma ya Allah matukar baka mana gafara ba baka ji kanmu ba za mu kasance cikin masu hasara da haka a lokacin da musibu suka yi yawa da fitintunu da saban Allah yi yawa to ana yawaita karanta wannan addu'a don samun rahamar Allah don samun sauƙi a wajen Allah maɗaukakin sarki yace kuma ku dinga yawaita addu'ar annabi Yunus alaihi salam shine yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin lokacin da annabi Yunusa ya yayi nashi fahimtar mana ijtihadinsa ya ga cewa ya bar garin ba tare da Allah ya ce ya bari ba kuma wannan abin da ya aikata sai ya zama ba haka bane ba daidai bane to sai yake komawa ga Allah bayan Allah ya jarabe shi da abin da Allah ya daura mishi na jarabawa ma'ana wani kifi ya haɗiye shi yayi kwanaki a cikin kifin sai ya koma yana mai tasbihi yana roƙon Allah ya yi masa shi ce, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah ya ce fastajabna lahu fanajjaynahu min al-gham shi yasa ibn al-qayyim yana cewa babu wani mutum da zai shiga cikin kunci da damuwa da matsi ya roki Allah da wannan addu'ar face sai Allah ya yi masa to ila irin waɗannan abubuwan zaka samu al'umma ana sakaci da su sai mu dinga tunanin wani mutum ne zai iya yayi mana damuwa ko kuma a'a wata dabara tamu ce za ta iya yayi mana wanda wannan kuskure ne ya ce ma da'a makrubun bi da'wati dhannun illa istajaba Allahu lahu kuma wannan ya shafi kowa da kowa ne kowane mumini ne dan Allah ya ce fastajabna lahu fanajjaynahu min al-ghami wa kadhalika nunjil mu'minin duk wani mumini inda irin wannan abin ya shafe shi ya roki Allah to lallai Allah zai yayi masa sai kuma ya kawo hadisin Imam Ahmad ah, cewa haddathana aswadu ibnu amir qala haddathana abubakar an عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه hatta يراجع دينه Abu داوود ya hassana sanadin hadisin wasu شي kuma sun inganta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin da mutane suka koma suka narke cikin ma'ana cuɗanya da zinari da azurfa ma'ana aka koma kuɗi shine komai na mutane mana ba a kallon komai sai kuɗi wanda kaman kace irin halin da muke ciki yanzu kenan ko kuɗi ba abin da ba a yi da shi mutum sai ya sai addinin shi da kuɗi sai ya siyar da addininsa akan kuɗi sai ya siyar da mutuncinsa akan kuɗi sai ya siyar da ma'ana iyalansa ma akan kuɗi yanzu ko aure ne aka zo yi in wani mutumin da yake da kuɗi ba a bincikensa saboda ana gani yana da abin hannu yanzu ko magana ce aka zo mai faɗa a ji wanda yake da kuɗi shi ake sauraro wanda bai da komai ba a saurarensa da haka a lokacin da mutane suka kai wannan halin wata baya ina suka yi wani ciniki na al'ina cinikin al'ina wani nau'i na cinikayya da ake a jahiliya shine wata hanya ce ta riba amma ana yin ta ne ta dabara shine mutum ne zai zo wajen wani yana neman bashi a wajensa sai ya ce to ni ba ni da kuɗin da zan baka bashi alhalin yana da kuɗin zai ce ban da kuɗin da zan baka bashi amma ina da abin da zan siyar maka don haka zan baka abin da zan siyar maka idan na siyar maka da wannan abin in ya bashi abin ya siya a wajensa zai siyar masa da tsada sai ya ce to abin da za a yi yanzu ni zan sai abin a wajenka in ya so in ka siyar min ni sai na baka kuɗi amma in ya tashi siya a wajen shi sai ya siya sai ya karya mishi farashi to kaga kaman ya ya bashi kuɗi kaɗan ya karɓi mai yawa a wajensa wannan shine al'ina in gane ko da haka kaman ba taimako bane tunda shi ya bashi kuɗi abin da ya bashi abin da ya karɓa a wajen shi yafi abin da ya bashi yawa to wannan wani nau'i ne na riba ce to duk lokacin da mutane suka yi irin wannan cinikayyar wattaba'u aznabal baqar suka koma su shine ma'ana tara shanu suka koma kan dabbobi ma'ana wannan abin ya shagaltar da su daga addini wa tarakul jihad fi sabilillah har abin ya kai su sun bar jihadi to Allah zai saukar musu da wani bala'i wanda ba zai dauke a kansu ba har sai sun koma sun yi riko da addinin su wannan ba yana nuna cewa mutum ya yi ya sai dabbobi laifi ba ne ba a'a idan ya kasance mu'amala da wannan abin zai iya kai mutum har ya bar wasu abubuwa na addininsa misali wani ya san cewa zai yi sammako zai je kasuwar awaki ko da zai rasa sallah asuba in gane ko akwai wanda suke fita tun kafin asuba shi bai yi asuba a gida ba in ya je can kuma an yi asuba da haka sai ya bata rayuwarsa akan neman duniya haka ne ko ko wani zai je garin kasuwar dabbobi ya bar sallar juma'a ya bar sallar jami'i saboda bai gama cinikinsa ba saboda neman duniya to an har wannan abin ya kai mutum ga haka to lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai saukar musu da bala'in da ba zai dauke a kansu ba har sai sun koma sun waiwaye addinin su haka ne ibnu abid dunya ya sake rawaitowa irin wannan hadisin daga hadisin Abdullahi dan Umar yace laqad ra'aytuna wa ma ahadun ahqqa bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi almuslim haka rayuwar sahabbai ta kasance yace wallahi mun wayi gari babu wani a cikin mu da yake ganin ya fi cancanta da dinaransa da azurfarsa fiye da dan uwansa ma'ana yana ganin in ya mallaki abu to na dan uwansa ne ma'ana zai ba dan uwansa aga mu yanzu ba irin wannan kowa ya samu kansa ne bai tuna da dan uwansa yace to wallahi mun wayi gari dukkanmu kowa ya mallaki wani abu na dukiya yana ganin na dan uwansa ne mana ya mallaka ne saboda amfanin dan uwansa zai iya bashi shi yace kuma naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza banna nasu bid dinari wad dirham lokacin da mutane suka yi kauran dinari da azurfa suka yi ciniki irin na al'ina suka bar jihadi kuma suka rike wato asalin jelar raƙuma eh, shanu mana suka koma suka Eh, dukufa cikin neman duniya kenan ko dabbobi ko noma Allah zai saukar musu da bala'i daga sama wanda ba zai dauke musu ba har sai sun koma sun yi riko da addininsu Hassanul Basri yana cewa innal fitna wallahi ma hiya illa uqubatun min Allah azza wa jalla ala nas yace duk wata fitina da kake gani ba komai bane illa Allah yana yi ma bayinsa uquba ne na abin da suke aikatawa kaga Allah ya daura mana shugaba mai tsanani to daga daga laifinmu ne abinda muke aikatawa ne idan kaga Allah ya jeho mana da tabarbarewan arziki to laifinmu ne idan kaga kasuwanni sun lalace abubuwa na baci to wannan kanka dauki komai ka dauka cewa laifuffuka ne da bayi suke aikata dan Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba abin da kuka jama kanku ne wa nazara ba'du anbiya'i bani isra'ila cewa wasu daga cikin annabawan banu isra'ila ya duba ya ga abin da wani sarki yake aikatawa da su wani sarki ne kirista akwai lokacin da ya zama yahudawa sun gallaza ma kiristawa aka dau lokaci ana haka har Allah madaukakin sarki sai ya zo ya daukaka kiristawa din akan yahudawa to su ma suka dinga gallaza musu azaba to shine aka yi wani sarki da ake kiran shi Buhtanassar ɗaya daga cikin manyan sarakunan kiristawa ne wanda ya dinga gallaza mai yahudawa azaba azabar da ba ta da ƙarshe shi ne wani daga cikin annabawansu yake cewa da ya ga irin azabar da ake musu ya ce wallahi bima kasabat aidina sallatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna yake cewa ya Allah madaukakin sarki yawan zunubanmu da abin da muke aikatawa shi yasa ka daura mana wanda bai san ka ba kuma bai jin kanka bai jin kanmu shi yasa daga cikin addu'o'i da ake yawaitawa shine Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna ya Allah kada ka daura mana wanda bai jin kanmu sannan kuma bai tsoronka saboda zanuban da muke aikatawa idan kuma mutane ba su daina aikata zanubai ba to Allah zai ta daura musu wanda ba sa so wanda zai gallaza musu abubuwa suna nan na laifuffuka da ake aikatawa da yawa kama daga zina ma'ana riba ma'ana abubuwa na shaye-shaye barnace suna nan da yawa a cikin al'umma to duk sanda kuka ga mun sa gaba a wani abu mun rasa shi to sai mun koma mun gyara wannan abun a baya to shine sai Allah ya yi mana sai ya kawo mana mafita domin inna Allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja mutane sai sun canja abin da ke cikin zukatansu wa qala buktanassar li daniel shi kanshi wannan sarkin da ya tagalla ma ma'ana yahuda ya zo ya ce ma daniel daniel din nan wasu na cewa annabi ne ibnu kathir ya kawo shi a cikin qasasul al sunan annabi ne daga cikin annabawan banu Isra'il kuma zamanin Umar har an gano kabarinsa ko kabarin da aka ce nashi ne a yankin Palestine sai ya zama mutane suna ta canja akalarsu suna ziyartar wannan kabarin sai Umar ya sa aka je aka shafa kabarin aka toshe duk wata hanya da za zaka alakantar da mutane da shi yace ji tsoron kar mutane su koma bauta ma mutane dan haka Umar ya sa aka shafe wannan kabarin to shi wannan buktanassar din ya gaya ma wannan annabin shine a cikin kissarsa ibnu kathir yake cewa lokacin da yazo yana kiran su zuwa ga wato asalin kadaita bauta da Allah da shi kanshi buktanassar din ya kama wannan annabin ya tsare shi tsawon kwanaki masu yawa sai ya samu wasu zakoki ya ajiye su ya sa suka ji yunwa sosai sai da suka gama yunwa sai ya ɗauki wannan annabin ya jefa shi a cikinsu. to amma ba su iya cin shi ba ba su iya taɓa shi ba wannan sai ya sa ya ɗaukaka a cikin banu isra'il to si muktanassar din sai ya ce ma daniel ɗin wata rana ya ce mallabi sallatani ala qaumika menene kace ganin ya ya sa na ina ina gallaza ma mutanenka na fi karfin su sai ya ce idhamu khati'atika ya ce yawan sabanka da Allah wa zulmu qaumi anfusihim kuma mutane na da suke zaluntan kansu inda mutane na za su daina zaluntan kansu yana nufin cewa ba za ka iya da su ba haka duk wanda suka tsaya suka yi riko da Allah suka rike Allah suka kadaita Allah cikin bauta suka koma ga Allah da yadda da shi to ba wani wanda zai zo ya gallaza musu ko da a ce ya musu na wani lokaci ne kuma abin zai zo ya shuɗe a yanzu a garin na an yi zamanin shugaba da ya tagalla zama musulmi kashe-kashe da kwan ina yake yanzu me ya kawo wannan gushewar nashi lokacin da aka koma ga Allah duk wani masallaci ai ta kanuti ai ta addu'a ai ta waye ai ta waye ce ai ta istighfari da sauransu ko abin ya zo ya kau ko bai kau ba yau ina yake ya zama labari to idan muka sake koma Allah ya ce wa in uttum udina in muka koma haka za sake gallaza mana kuma da haka dole sai mun koma ga Allah mun kyautata alakar mu da Allah madaukakin sarki wani abin muna ganin ba komai bane amma wajen la babban laifi yanzu muna cikin karatun nan dan abubuwa na faruwa ana tarazanar da mutane wani zai dauka murna yake ko wani kuma zai dauka yana burge wasu ne amma wannan babban laifi ne domin razanar da wani musulmi ne kuma Allah ya haramta razanar da musulmi ba a so mu ya tsoratar da musulmi duk inda ya kai yanzu in yara ne suke cikin gida wasu kila sai sun rasana. in masu shekaru ne sai hankalinsu ya tashi sai su ɗauka wani abu ne na tashin hankali kuma a cikin al'umman mu ake wannan abu ba dare ba rana to kaga irin waɗannan abubuwa ire-iren su abubuwa ne na laifi wani zai ɗauka to ai wannan ba laifi ba ne amma wajen Allah abu ne mai girma Allah ya ce wa yahsabunahu hayyinan wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana razanar da musulmi dan haka zaluntan kansu haka na ibnu abi dunya ya sake kawo daga hadisin ammar ibnu yasir da huzaifa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla idza arada bil ibadi nikmatan amata al atfala wa aqama arhaman nisa fatanzilu an nikma wa laysa fihim marhum wannan hadisin mawdu'i ne ma'ana hadisi ne na ƙarya amma ma'anan da ya zo a cikinsa cewa idan Allah ya so ya yi ma bayi azaba sai ya kashe ƙananan 'ya'yansu kuma matayensu su daina aihuwa sai azabar ta faɗo babu wani wanda za a ji kanshi a cikinsu mana wannan al'ummar Allah maɗaukakin sarki ya alƙawarin ba zai halakar da mu bai ɗaya ba wani alƙawari ne na Allah cewa ba wani abu da zai zo ya halakar da kowa da kowa wannan al'ummar wannan kuma jin ƙai ne da wannan al'ummar wannan kuma al'umma ce da Allah madaukakin sarki ya zabe ta akan sauran al'ummomi shi yasa irin wannan ba zai same su ba wa zakara har yanzu dai shi ibnu abi dunya ya rawaito daga malik ibnu dinar yace na karanta cikin wasu zantuttuka na wato hikima cewa Allah yana cewa ana Allahu malikul muluki cewa ni ne Allah ma'ana mai mulkin masu mulki qulubul muluki biyadi cewa zukatan masu mulkin nan suna hannuna faman ata'ani duk wanda ya mun biyayya ja'altuhum alaihi rahma zan sanya shi ya zama wato jin kai a gare su wa man asani wanda ya saba mun kuma ja'altuhum alaihi nikma zan sanya shi ya zama azaba a kansu dan haka yace fala tashgalu anfusakum bisabbil muluk kada ku shagaltar da kawunan ku da zagin sarakunan ku eh, yana daga cikin laifi muke dinga tsine ma shugaba domin tsinuwar shugaba ba alkhairi ba ne. wani in kana so ka birge shi sai ka hau munbari ka tsine ma shugaba sai ma kabbara ko wannan ya ji dadi kenan to wannan ba alkhairi bane wannan bai cikin tafarkin magabata na kwarai hatta kafirai ma a kira su da sunayensu wani Allah ka masa kaza an hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka Allah ya kwabe shi Allah ya ce laisa laka min al-amri shay ce ya Allah wani dan wani kala an ce shi wani dan wani Allah ya saukar da aya ce a a ya kai annabi na ne laisa alayka min al-amri shay ba ruwanka a cikin wannan al'amar Allah in ya so sai ya yafe musu to wani fa zaka ga shugaban naka musulmi ne amma mu so ka zo ka tsine masa a munbari kai magana mai kaushi a kansa to lokacin kai haka kai wa'azi kenan alhalin tsinuwa kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ba aiko ni mai tsinuwa ba haka ba aiko shi da tsinuwa ba an aiko shi rahama ne saboda haka ba a zagin sarakuna da shi shugabanni domin da abin da ka musu na tsinuwa to in sun lalace ta fada kansu al'umma ce za ta lalace idan kuma kyakkyawar addu'a ce ka musu to haka nan wannan alkhairin zai dawo kanku shi yasa wani abu zai baka mamaki kamar misali da ƙasar Saudiya duk inda shugaba ya kai shugaba komai shugaba komai yake yi sai dai su mashi addu'a ta alkhairi a ba a tsine masa ba a taba tsine ma shugaba amma mu a Najeriya opposite ne kaga dai ba mu fi su ilimi ba kuma ba mu fi su malamai ba ko kila ra'ayinmu ne yafi nasu na in ka hau ma ba kama shugaba wannan mummunar tsinuwar da la'ana ba zai a dinga ganin kai ma imaninka kaman bai cika ba to hasara ne tsine ma shugaba imamu ahmad yana cewa maganar shi ta shahara cewa wallahi in akwai addu'ar da na san cewa ita ce in na roƙi Allah a take zai ban ita yace zan sa ta ga shugabana mana a ce yanzu zan roƙi Allah Allah kaman kaza kuma na san amsan zai ban inda na sa wannan addu'a ne ce zan sa ta ga shugabana domin in shugaba ya gyaru to duka al'umma za su ji daɗi amma in ya ɓaci fatsino ta hawo kansa shi kadai zai zai samu tsinuwar in ya mulkin sa ya lalace ai dukan kuma za ku taɓa shi yasa babu kyau zagin shugabanni ya ce walakin tubu ilayya Allah ya ce ku tuba zuwa gare ni a ifkum alaikum ni kuma zan sanya ya muku shugabannin naku yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta karfafa sahabbai akan irin wannan <clears throat> sahabban shi sun sha tambayan shi cewa idan aka suka samu kansu karkashin shugabanni masu zalunci wanda ma ba sa tsayar da sallah akan lokaci suka ce ya zamu yi da su yace ku saurara musu musu biyayya matukar suna sallah a cikin sai dai in kun samu wani abin da suka yi kuke ganin cewa kafirci ne karara kuma a gaban Allah ma in kun tsaya za ku iya karewa kafirci ne to wannan kam a wannan din ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a fito da takwabi a yake su ba haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da wasu shugabanni suke yi sukan kame sukan ba su haƙƙin su su nemi kuma nasu a wajen Allah kuma haka ya kamata al'umma ta zama amma ba haka ba sai mu zama al'umma da ta zama ba ta da alƙibla ya zo daga cikin marasil na Hassan Hassanul Basri an ce marasil din shi kamar yadda muka yi bayani ma'ana hadisai ne da yake rawaito su amma ya danganta su da ma'ana ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko wani in maganganunsa ne ba laifi za a iya daukar su ya aiki da su yake cewa idza arada Allahu bi qaumin khairan idan Allah ya nufi mutane da alkhairi ja'ala amrahum ila ulama'ihim sai Allah ya sanya al'amarin su ma'ana na shugabanci wajen masu tausayin su da jin kansu Allah ya sanya mu mu sami irin waɗannan shugabanni wa fai'ahum inda sumahaihim abinda za su samu na dukiya na kasu. sai Allah ya sanya shi a cikin masu kyauta cikin su da haka ba za su dinga danne musu haƙoƙin su ba amma idan arada bi qaumin sharran idan Allah ya nufi lalacewa da wasu mutane ja'ala amrahum ila sufahaihim sai Allah ya jefa shugabancin su a hannun wawayensu ya eh, gashi shugaba ne dai amma bai san bai ba bai san haƙƙin su ba wa a hundu wani haƙƙin su kuma da za a iya samu sai Allah ya jefa shi a hannun marowatansu su haka ba abin da zai iya fitowa nasu na haƙƙi sai ka ji an ce ana bin bashin Aliyas na shekara 15 ba a biya ba ma'aikata ko sai mutum har ya mutu ma bai biya shi fensho din shi ba to Allah ya ya so su da shari kenan ya jefa al'amarin su hannun waɗanda suke miyagu ne wa zakara al-imam Ahmad wa Gairahu an qatada qala Musa cewa annabi Musa alaihi salam ya faɗa yake cewa ya rabbi ya Allah madaukakin sarki an tafi sama Allah kai ke cikin sammai wa nahnu fil ardi mu kuma muna ƙasa ma'ana Allah kai kake sama da mu fama alamatu gaba bika min ridaka ya zamu yi mu gane cewa kai fushi da mu kuma ya zamu yi mu gane cewa ka yarda da mu qala sai Allah ya ce masa idza sta'maltu alaikum khiyarakum fa huwa min alamati ribaya ankum idan kuka ga na zaba muku zababbi a cikin ku ma'ana masu adalci masu amana kuka ga sune shugabanninku to wannan alama ce ta cewa na yarda da ku ina son ku to Allah ya sanya mana shugabanni masu adalci wa idza sta'amaltu alaykum shirarakum ce idan kuwa na daura muku batattun cikin ku fa huwa alamatu sukhti alaykum alama ce ta fushi na akan ku haka Allah ya fusata da mutane sai ya daura musu wanda ba za su ji dadin shi ba idan kuma Allah yana son mutane da rahamarsa sai ya daura musu shugaba waɗanda suke masu adalci to addu'a da zamu yi ta yi Allah ya daura mana irin waɗannan shugabanni wanda za su zama sababbi ne a cikinmu wanda za su zama kuma masu jin kanmu ne amma an aka daura mana shugabanni masu gallaza mana to babu daɗi mu muke aikata wani laifi in mun gyara sai Allah ya gyara wa zakara ibnu abi dunya an al-fudail ibnu iyad rahimahullahu qala auha Allahu ila ba'd al-anbiya cewa Allah yayi wahayi ga wasu daga cikin annabawansa ah, wannan hadisin shi ma sanadin shi na da rauni cewa a asani man ya ni, sallattu alaihi man la Ya yace wanda ya sani ya san cewa ni mahalicin shi ne in ya saba min to zan daura mishi a kansa wanda bai san ba sai ta gallaza masa mana to tunda bai san Allah ba haka ba zai tsare masa haƙƙinsa ba ba zai tausaya masa ba ba zai ji kansa ba wa zakara aidan min hadisi ibn umar yarfa'uhu wallazi nafsi bi yadihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa la taqumu sa'atu alqiyama ba za ta tashi ba hatta yab'atha Allahu umara ba. har sai Allah ya tayar da wasu shugabanni makaryata mana shugabanni ne amma masu ƙarya a mutum ne zai ma alƙawarin kaza da kaza da kaza da kaza duka ƙarya ne ba zai cika ma ko ɗaya a ciki ba wannan alamomi ne na tashin alƙiyama wa wuzara a fajara mataimakansa kuma waziransa fasikai ne mabarnata duk ba ana gani irin wannan alamun ba wa a'wanan khawal ya ɗebi kuma banda waziransa ma'ana mataimakansa waɗanda suke kewaye da shi kuma kamar yanzu advisors na gwamna da waye da sauransu nan masu ha'inci wa qurafa a zalama hakimai kuma da za a ɗebo su a cikin mutane a ce su wakilci mutane su kuma a zalimai wa a fasaka wannan ne mafi muni makaranta fasikai wannan shi ya fi kowanne muni a ciki a ce mutum masanin Allah ne malami ne amma yana tare da fasikanci wannan barna ce Ya ce Simahun sima ruhban in kaga alama su kaga alaman malamai masu tsoron Allah amma zukatansu wa an tanu minar jiya. zukatansu sun fi mushe wari ahwa'uhum mukhtalifa ma'ana zukatansu suna saba ma juna fayatihu Allahu lahum fitnatan ghabra'a mudlima sai Allah ya taso musu da wata fitina fitina mummuna wacce take mai gangamewa fayatahawakuna fiha sai su halaka a cikinta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran raina ke hannunsa la yunqabanna al urwatan urwatan addinin musulunci sai an zo an warware shi ɗaya bayan ɗaya mana duk abin da yake na karantarwa ne ta addinin musulunci kafin tashi alkiyama za a zo a dinga barin shi ɗaya bayan ɗaya za a dinga bari a dinga bari a dinga bari hatta la yuqalu Allah Allah har sai an kai zamanin da ba a san Allah ba Allah kar ya nuna mana wannan lokaci mana alkiyama ba za ta tashi ba sai akan irin waɗannan mutane har za a zo a ce Allah wani ya ce menene Allah to kaga wannan lalacewa ta kai lalacewa halaka ta kai halaka an dai za a kai wannan zamani har sai an zo ba a kiran sunan Allah shine yake cewa la ta'murunna bil ma'rufi ko dai ku dinga umarni da kyawawan abubuwa wala tanhawunna anil munkar kuma ku dinga hani akan miyagu ko dai ku yi haka idan kuwa ba ku yi ba aula yusalli annallahu alaikum shirarakum fala yasumunnakum su al'adha ko Allah ya daura muku waɗanda suka zama batattun cikin ku su dinga gasa muku mummunar azaba bata tsaya anan ba summa yad'u khiyarukum fala yustajabu lahum zababbin cikin ku ma za su daga hannu su yi addu'a Allah ya amsa saboda ba sa umarni da kyakkyawa yace la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar au la yaba asanna alaykum man la yarhamu sagirakum wa la yuwaqqiru kabirakum wannan kusan shine halin da muke cikin su ko dai ku dinga umarni da kyakkyawa ku dinga hani ga akan mummuna ko Allah ya tasar muku da wani da zai ba zai dinga jin kankananan ku ba kuma ba zai dinga girmama na gaba yanzu wannan shine halin da muke ciki in ka bar unguwa ta lalace ba a faɗa ba a cewa wani bari wani kai kaza to sai kaga wani yaro ya taso ya bata muku ƙananan yara ya cutar da su in babba ya mishi magana ya tsine masa ko ya zage sa ko ya ci mutuncinsa haka ne ko saboda ba ba umarni da kyakkyawa mutum zai zo ya abin da ya ga ba mai ce masa komai to sai Allah ya dauro mana irin wannan musiba din sai a samu wasu ba sa cin na sannan kuma ba sa girmama na gaba yanzu aka samu wasu akan same su a unguwa irin waɗannan Allah ya shiryar da su ba wani uban da ya zai zo musu magana ba sa ganin kan kowa da gashi har ma iyayensu da suka haife su to kaga lalacewa ta kai lalacewa duk ba abin da ya kai mu ga wannan ma'ana rashin rashin tunatarwa rashin umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna amma in za mu tashi gaba ɗaya mu mu yi aikin mu haɗa ƙarfi da ƙarfi ma'ana mu dinga tunatar da mutane ni na yi nawa kai ma ka yi naka shi ma ya yi nashi kowa ya sauke nasa haƙƙi to lallai sai kaga Allah madaukakin sarki ya mana jin kai da rahama to zamu dakata nan insha Allah zamu tashi wa fi mu'jami at-tabarani wa ghayruhu har yanzu dai mala yana kawo tasirin zinubi ma'ana ga bayin Allah madaukakin sarki da haka ba abin da yake kashe mutane yake halakar da su yake wato illan ta rayuwarsu irin yawan zunubai idan zunubai suka yi yawa to sai kaga abubuwan sun lalace da abin da muka sa a gaba sai kaga ba za mu ci nasara a kansa ba haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya tsare mana al'umman mu wannan ƙasa ta mu Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da aminci a cikin ta wannan zaɓe da aka yi na shugabanni muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaban mana shugaban da zai zamanto mai tausayi ne a garin kuma mai adalci ne a gare mu waɗanda za su wakilce mu muna roƙon Allah sarki ya zaba mana waɗanda za su zamo masu adalci ne waɗanda za su zamanto kuma masu amana ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa idan wannan sakamako ya fito wanda ya samu jagoranci Allah madaukakin sarki ya mishi jagorancin a ciki kuma ya zamanto mai godiya ga Allah wanda bai samu ba kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya zuciyarsa ta zama mai sanyi ya haƙura da abin Allah madaukakin sarki ya yanka masa mu kuma yan ƙasa mu ma mu yi haƙuri zaɓin da Allah madaukakin sarki ya mana ba mu isa mu yi zaɓin da ya wuce na Allah ba da haka maganar mutum bayan an gama zaɓe an ce wani ya ci wani bai ci ba ka dinga fushi wannan ba shi bane abin da za mu yi shine mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan zaɓin shine alkhairi a gare mu shine kawai abin da ya kamata mu koma ga Allah mu mayar da al'amuran mu ga Allah amma dinga ganin ai wane ya za a ce wane ya ci wane bai ci ba to daga nan sai kaga tauhidi ya fara rauni sai ga mutun ya fara tantama akan al'amuran Allah yana ganin Allah bai isa ba kenan Allah shike zaba shike bada mulki ga wanda ya so Allah ya ce qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha Allah ne yake ɗaukaka wanda ya so ya kaskantar da wanda ya so shi shugabancin nan ma wahala ne shi yasa magabata ma ba sa son shugabanci amma a ƙarshen zamanin nan kowa yana son shugabanci kuma wallahi shugabanci nadama ne kuma kaskanci ne ranar tashi alkiyama ga duk wanda bai tsare haƙƙin shugabancin ba shugabanci ko na gida ne yana da wahala ballanta shugabanci na al'umma yanzu aka ce mutum kansila ne a nan yankin duk wani haƙƙin mutanen wajen nan yana wuyansa ya zai da su a gaban Allah na ce mutum kansila ne duk wani abu da zai faru a ƙarƙashin nan yankin a wuyansa ba da shi sai yan gidansa ba fa duk wanda yake wakiltansu suna da wani haƙƙi a wuyansa inda wani haƙƙinsu zai zo ya kasa iya tsare musu to a gaban Allah maɗaukakin sarki sai ya ansa tambaya sai ya kare kansa amma haka ka ga ana ta ana su yau a zo a ce ka tsaya a gaban Allah ka wuce ba kuma ya fi ma zaman lafiya amma a ce a'a ka zo ga wasu mutane kai ka wakince su akan kaza wannan ya ce to an yi ba amin kaza ba wani ya kwana da yunwa ya ce akwai abin da aka ce za a bayar namu ina abin da aka bamu ko kuma a'a sun kawakince su dan ka je kila hanyar ruwansu ta lalace ba sa iya siyar ruwa ba sa iya samun ruwa mai kyau kuma kai ne wakilinsu da za ka tsaya musu a samar da wannan ruwan sai ba a samar ba amma kai an samar a gidan ka gida kaga akwai damuwa kenan to idan idan waɗannan mutane kamata su dinga duba a shugabanci ba komai ba saboda haka mu roƙi Allah madaukakin sarki ya mana zaki ya mana masu alkhairi a cikin mu kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya daura mana waɗanda ba za su ji kanmu ba saboda yawan zunuban mu amma mu yi kokari mu kiyaye mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu kauce ma duk wani hanya na saban Allah madaukakin sarki ko haka sai Allah madaukakin sarki ya bamu mafita subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi